Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma wasu tashoshin FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, niyya da kuma dalol. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis shidda ga watan Yuni shekarar 2019. Daula Salim ce tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yanzu dai ga kanin labarai. To daula jiya laraba shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da sarauniyar Ingila Elizabeth a birnin Port Mouse domin bikin cika shekaru 75 da karan haɗakar kasashen nahiyar Turai suka yi taron dangi suka samu nasara akan sojojin Nazi. wasu mata biyu 'yan kasar amurka da ake zargin su da shiga kungiyar is suna kan hanyar ta komowa amurka tare da 'ya'yansu haka kuma shugaban amurka donald trump ya ce ana samun ci gaba a tattaunawa da amurka take da mexico akan bakin haure amma bai kai yadda ake bukata ba kanan labaran kenan aka ce a cikin shirin namu za ku ji cewa ƙididdiga ta nuna najeriya ce ƙasa ta goma sha biyar a duniya da ake samun yawan mace-macen al'umma ta dalilin kisan kai ana iya samun irin wannan matsala musamman ta dalilin irin rayuwar da wani ya fuskanta a da. Za kuma ku ji cewa ofishin jakadancin kasar Kanada a Najeriya ya samar da wani shiri da zai ba wa ɗaliban Najeriya damar shiga jami'o'i a kasar Kanada. Yaranmu za su amfana, za su koma gida, za su karanta, za su samu aikin yi, za su kafa iyalansu, za su ci gaba da a mm, tattara arzikin ƙasar Najeriya kuma ɗaukaka ta. Sai kuma shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai kun ji yadda duniyar ta wayi gari. To jama'a salamu alaikum barka da safiyar yau ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya haɗu da sarauniyar ingila elizabeth a wato a birnin portmouth da ke kudancin birtaniya domin bikin cika shekaru 75 da dakarun haɗin wato haɗakar kasashen nahiyar turai suka yi taron dangi suka kuma samu nasara akan sojojin nazi Sauran shugabannin duniya sun haɗu da su ciki har da Firaministan Birtaniya Theresa May da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da Firaministan Canada Justin Trudeau waɗanda baki ɗayansu suka yaba wa matasan sojojin da suke cikin tarihi kan wannan babban harin da aka taɓa kaiwa inda jiragen ruwa dubu bakwai da jirgin wato jirgin ɗaukan jiragen yaƙi suka bi ta mashigin tekun ƙasashen Turai suka fuskanci dakarun Jamus. Yayin baki ɗaya tsoffin wato yayin bikin baki ɗaya tsoffin sojojin da suka rage a duniya yanzu suna da shekaru sama da casa'in sun saurari Trump ya karanta addu'ar da tsohon shugaban ƙasa Franklin D. Roosevelt ya taɓa karantawa ga masu sauraron rediyo ciki har da shugabannin ƙasashen wancan lokacin waɗanda suka yi imani da mamayar da aka yi. Sarauniya Elizabeth ta ce ta ɗauka bikin cika shekaru 60 da aka yi shekaru 15 da suka gabata shine biki na ƙarshe da aka yi Trump ya haɗu da sauran shugabannin wajen miƙewa watsi domin girmama tsafin sojojin yaƙin duniya na biyu waɗanda suka haɗu lokacin fara bikin. Wasu mata biyu 'yan ƙasar Amurka da ake zargin su da shiga ƙungiyar IS suna kan hanyar ta komawa Amurka tare da 'ya'yansu. Mai magana da yawun gwamnatin Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya Kamal Akif ya faɗa murya Amurka cewa matan da 'ya'yansu shida an miƙa Amurka su jiya Laraba a birnin Ain Isa. da yake magana da murya amurka ta waya tarho ya ce jami'an gwamnatin amurka suna wajen lokacin da aka miƙa matan da ƙananan yaran ya kuma ƙara da cewa amurka ta kwashe watanni tana binciken tabbatar da cewa 'yan ƙasar amurka ne jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana taimakawa wajen sake mayar da amurkawan daga siriya duk da yake dai jami'an sun ƙi bayar da cikakken bayani dakarun siriya na sdf da amurka ke marawa baya suna tsare da mayakan kungiyar is sama da dubu biyu daga kasashe sama da hamsin ta rushewar kungiyar is haka kuma dakarun sdf sun tantance dubban fararen hula da ke alaka da mayakan is ciki har da mata da 'ya'ya da wato da 'ya'yan mayakan kungiyar da suka fito daga wajen siriya da iraki to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya laraba shugaban amurka donald trump ya ce ana samun ci gaba a tattaunawa da amurka take da mexico a kan bakin haure amma bai kai yadda ya kamata ba da yammacin jiya laraba ne trump ya kafe a shafinsa na twitter daga birnin mouse na ingila cewa kasar mexico da 'yan majalisar jam'iyyar democrat sun ki amincewa da samar da kuduri kan bakin haure ya kuma kara tabbatar da alkawarin da yi na kara harajin kashi biyar cikin ɗari na kayayyakin da mexico take shigarwa amurka ranar litinin idan har ba a cimma wata yarjejeniya ba shugaba trump na neman mexico ta tashi tsaye wajen shawo kan kurarar bakin haure da kasashen tsakiyar nahiyar amurka waɗanda suke bi ta mexico da niyyar shiga amurka yau alhamis za a ci gaba da tattaunawar da ake a nan birnin washington dc tsakanin mataimakin shugaban kasa mike pence da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard mayakan kungiyar is sun kai hari kan wani shinge 'yan sanda ke duba ababen hawa hari a lokacin wato arewacin birnin sinai na kasar masar 'yan mintuna kafin a fara sallar idi wata sanarwa da ma'aikata harkokin cikin gida ta masar ta fitar ta ce an kashe 'yan sanda goma haɗe da maharan su biyar Katar Abu Diab malami ne da ke koyar da ilimin siyasa a jami'ar Faris ya faɗa wa murya Amurka cewa 'yan ta'adda a Masar suna da tarihin kai hare-hare lokutan bikin sallah domin su tsorata mutane. C'est souvent comme ça, je me rappelle bien, ya ce sau da yawa akwai ayyukan 'yan ta'adda a masar lokutan bukukuwan addini ciki har da kirsimeti da easter da bikin karamar sallah da babba saboda haka kai har ya irin wannan ranaku ya zama wani abin so ga 'yan ta'addan a lokacin wani taron kolin kasashen larabawa da aka yi a makon da ya gabata a maka shugaban masar abdul fatah el sisi ya nuna damuwarsa ga kasashe da kungiyoyin da ke goyon bayan 'yan ta'addanci a kasashen larabawa daga ƙarshe kafofin yaɗa labaran ƙasar australia da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna rashin jin daɗin su bayan da 'yan sanda suka afka ofishin kamfanin yaɗa labaran ƙasar kan zargin cewa yana shirin yaɗa wasu bayanan sirri harin da aka yi jiya laraba a babban ofishin kamfanin labaran da gwamnati ke daukar nauyinsa a birnin sydney na zuwa ne kwana guda bayan da 'yan sanda suka mamaye gidan babban editan jaridar the sunday telegraph sai dai 'yan sanda sun ce har-haren biyun da suka kai ba su da alaka amma kamfanin dillanci labaran australia wanda shi ne ya mallaki gidan jaridar the sunday telegraph ya ce har-haren na nuna cewa wani cin zarafi ne kan waɗanda suka ɗauki aniyar faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. ta 'Yan sandan Australia sun fitar da wata sanarwa da ke cewa hare-haren da suka kai suna alaka da zargin kafe wasu bayanan sirri ne wanda yake sabawa doka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kididdiga ta nuna Najeriya ce ƙasa ta goma sha biyar a duniya da ake samun yawan mace-macen al'umma ta dalilin kisan kai a cikin hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu. Dr. Yahaya Musa wani likita ɗan Najeriya da ke karatu a jihar Ohio ya bayyana dalilan da mutane sukan ɗauki rayukansu. Akwai abubuwa da dama da ke kama matsala. Na ɗaya dai shi ne idan aka ce ga matashi da ya gama makaranta ba aikin yi ba kuma wani wanda zai taimaka masa musamman eh, dan ba bashi jari ya ga yadda iya eh, zai taimaki rayuwar shi ya dan samu eh, hanyar da kuɗi na dan shigo mishi cikin aljihu suna fita to za a samu matsala a wannan wurin domin zai fara tunani to me amfanin zauna da ya karatu shekaru da shekaru a makaranta bai da amfani kenan sannan wani lokaci kuma ana samun irin wannan matsala ta dalilin wasu wasu irin kunci na rayuwa musamman kamar misali wasu kila ya rasa ran kami ya rasa dan uwansa ko yar uwarsa to zai iya shiga cikin damuwa musamman idan wanda ya rasa din ya zama wanda yake taimaka mishi ne ko wanda yake taimaka mata so za iya samun wannan sannan ana iya samun irin wannan matsala musamman ta dalilin irin rayuwar da wani ya fuskanta a da musamman kila an an an irin wanda ake samu kamar an musu fadi sun suna kanana suka tashi kuma da wannan tunani a cikin zuciyarsu cikin tunaninsu mutane na gani ko sun mutane na nuna su akan cewa a gashi gashi ga abin da su wannan ma zai iya kawo matsala a ciki wasu kila rashin eh, abokan zama wasu kuma ta dalilin eh, rashin zaman lafiya a cikin gidaje tsakanin ma'aurata to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ke iya kawo irin wannan matsalar akwai abin da ya faru kwanan nan kwanaki sanda dan suka wuce waɗanda ya nuna cewa ɗalibai ma sun fara suna kashe kansu wasu saboda sun faɗi jarrabawa to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda idan ba za an yi kula an yi lura a kansu ba to haka za a ci gaba da yin wannan abu wanda kuma ba zai taɓa zama da taimako ga su rayuwar matasan ba ba zai zama da taimako ga rayuwar jama'ar gari gabaki ɗaya ba. to ina ga waɗannan suna cikin abubuwan da ke sa wannan sannan akwai waɗanda gaske shine suna sun samu ciwon kamar na hankali ko kuma wani abu ya tara musu hankali haka to in babu tawakkali yawanci sai ke ga mutum ya fara tunani domin amfanin rayuwa. Yawa eh, wato a kasashen da aka ci gaba kamar Amurka a nan inda kake akwai tsare-tsare ko kuma cibiyoyi da aka tanada na taimaka ma waɗanda suke fuskantar irin waɗannan matsaloli da ka zayyana to kuna da irin waɗannan shirye-shirye ko kuma akwai taimako irin haka da ake ba irin waɗannan mutane da suka fuskanci irin waɗannan matsaloli da ka zayyana a matsayinka na likita a Najeriya? Gaskiya babbar matsalar da muke da ita kenan saboda ƙwararrun ma'aikatan ma da ake tunani wanda suke aiki a wannan fanni babu su. Tun ma an akwai su kaɗan ne. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Tom Madalla ofishin jakadancin ƙasar Kanada a Najeriya ya bayyana niyyar aiwatar da wani shiri da zai ba wa dama matasa dama da suka kammala makarantar sakandare a Najeriya su je su karo ilimi a ƙasar Kanada da manyan jami'o'in duniya a wani shiri da ake kira Stop Gap. Barista Hauwa Ibrahim 'yar gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama da ta koyar a jami'ar Harvard ta bayyana tasirin wannan shirin. Idan mutum ya yi karatu ko a cikin ƙasar Najeriya ko a wajen ƙasar Najeriya. Menene amfanin ka yi samu ilimi ka yi karatu iyayenka sun sun saka arzikinsu a kan an karantar da kai. A mu a ganewar mu shine ne mutum ya samu aiki ya taimakawa kan ya taimakawa iyalin da shi ma zai kafa. Mm. To idan ka taho ƙasan Canada na shekara guda aka yi diploma wannan stop gap ɗin da suke cewa. Mm. za ka fi koma gida ko kuma za su taimaka maka ne su sama maka ci gaban in ka gama jami'a suka baka jami'a ka gama in ka koma gida za ka samu aiki so wato ina kokatawa in hada a cikin lissafi na mm. amfanin da za a iya samu na nesa ba na kusa ba a na kusa ɗin ya nuna kai wannan abin akwai nasara akwai tasiri mm. akwai jin daɗi mm. da yaran mu don su fito za a samu gallabin ci gaba da wasu abubuwa amma in muka duba muka yi hangen nesa menene amfanin sa gare mu saboda menene kan da suke yi wani ajanda suke da shi game da mu game da mu kuma game da yaranmu yaranmu za su amfana za su koma gida za su karan za su samu aikin yi za su kafa iyalansu za su ci gaba da tattara arzikin ƙasar najeriya kuma ɗaukaka ta to wasu irin abubuwan nan idan ana sa kai a taimaka sai a kuma juya a yi lissafi e, lissafi nan ya zama idan mutuncin najeriya an kare ta abu mai amfani ne yaro ya fito ya ga duniya ni a ƙauye na tashi talle nake yi yanzu ina america har ma na karantar a harvard mm-hmm. amma a cikin abubuwan da na gano na fitana daga ƙasana na dawo nan hannun shekara na kusan goma ina marmarin in koma gida saboda me saboda na ga a nan ɗin karatun ya an ɗaukaka na gane abubuwa da yawa amma wasu abubuwan namu na gida da tarbiyyar da aka koya mana Mm. da addini da kuma karatun boko da muke da shi da ma ba na boko ba da na da na allo da muka yi mm. wato ya zina da rinjaye yana da karfi to ina da shakka akan cewa kada mu sake kada mu yi saken mm. a sakainan kashi da wannan ko kaɗan kar a yi sake da abin da muke da shi To barista Hawa a ganin ki me kike gani yake kawo taɓarɓarewar ilimi a Najeriya? Ba zan iya cewa ga guda ɗaya abin da yake kawo taɓarɓarewar ilimi a Najeriya ba akwai matsaloli masu yawa. Ɗaya daga cikinsu kuma shine ƙaramin sani aka ce kukuri ne. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ta saka hannu a kan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne a kan ta aiki masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa shirin domin iyali a yau alhamis ta farko ga watan yuni shekara ta 2019 alheri grace abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya bayan rantsar da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohi a najeriya inda hankali ya karkata yanzu shine raba mukamai da suke galibi na dorawa ba zaɓe ba abin da ya sa mata yin gangami na neman a cika alkawalin ba su kashi 35 cikin 100 na guraben bisa ga dukan alamu kuma haƙan matar ta fara cimma ruwa ganin kamun ludayin waɗansu gwamnoni kawo yanzu Domin ƙara buga kusa kan wannan batu shirin domin iyali ya gayyato masu ruwa da tsaki Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya sai dai hakarta bata cima ruwa ba. A tattaunawarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Hajiya Hawa ta fara da bayyana tasirin wannan yarjejeniya ta damawa da mata a harkokin mulki da ake kira affirmative action. Abin da ake so shine duk ƙasashen da suke karkashi suke membership a cikin majalisar ɗinkin duniya ya kamata su saka hannu to in ƙasa ta saka hannu akan kan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne a kan ta ta aiki to mu ma kanmu abin yakan ba mu mamaki sau da yawa sai kaga ƙasashe sun sa hannu amma a aikace sai muke ganin kamar sa hannu nan kawai dai in zama ɗan a biyar rima ne a shari kiɗa a ce nima na shiga yayin ko an shata tun da yayi ake a sa hannu nima a ce ai memba ne na majalisar ɗinkin duniya kar a banna a baya. memba ce ta yarjejeniya ba yawwa to sau da yawa mun fahimci cewa wannan dalili ne yake sa su su sa hannu amma ba wai dalilin don suna so su yi implementin su aikata bil haƙƙi da gaskiya ba ai akwai kasashen da muka ga sun biyi bil haƙƙi da gaskiya ɗin 35% to amma mu na aikatawar daga saman da markaradiyyar najeriya har ƙasa ban ga inda ta shiga ba shi isa duk inda ka za ka matsa mun magana za mu koma mu ce karatun da taban karatun daban ga su dokokin gasa a ajiye masu kyau aikin kuma ya yi hannun riga ba zan ce maka ya sha bambam ba saboda Allah wata nan za a amma ya yi hannun riga wani ya yadda muke yawwa a yadda ake tafiya yanzu kullum nakan ce dai tafiya in ta kama ta kwana dubu in aka fara ta yau an fara amma ai dai ba za a ce baka fara ba wata ran ka je kamar magana karin magana bahaushe ne da yake cewa mai hawa sama ya taka takarda to kaga ai yayi makin wani effort kenan to mu ma mun tashi mun yi kuma ni na yadda cewa wannan wani lokaci ne da Allah ya kawo shi mata za su fito su yaƙa don 'yancinsu da Allah ya halicce su a kai kuma don 'yancinsu da kundin tsarin mulkin ƙasarsu ya basu da kuma wasu taimakokeniyar dokoki ba ma shi sun ƙi su tashi siyaga din domin gashi an tsayar musu da mutane irin su hawa el yakub ba su fito sun abin nan ba sun karɓo watakila abin da kuke faɗa wata kila na goro karka ce mun ba su fito sun ɗauka ba ai mu ko yanzu ko a nan aka tsaya maza sun san ba bacci ko a nan aka tsaya kuma abin da zan ce maka inda za ka san mun yi tasiri ko mutum ya yadda min tasiri ko kai da min tasiri ni na san mun tasiri tunda jam'iyyun ma manya-manya da suke a dawo junansa a najeriya wanda su aka fi sani sun fara kawo mata takardun zawarci kaga akwai magana kenan a cikin nan um, mu kuma ba za mu tafi mu biyar mu mashakiɗa ba kullum ita ce magana ka tafi da 'yancinka inda ka san in an ne ni zan ce a'a bar sa ko wani abu da ma ku kan ku mata din nan fa ake tuhumar ku da shi a'a ai tuhuma ko ta ce take tuhuma kuma sai mun laifi to ake zargin ku da su abinda nake cewa shine kalilan daga cikin mata din da suka samu dama ko suka yi majalisa ko suka yi kwamishina ko suka yi minista mm. ana tuhuma ko zargin su da cewa ba su ta bakawa 'yan uwansu mata rawar da ta kamata ba misali wannan zancen ku ne ku maza ku kuke faɗi amma sun yi abin da suka yi mu mun yi tarurruka da su kuma mun zauna mun yi taro musamman na mu yi bitar mata 'yan uwanmu da suka rike madafin iko hmm. kuma mun yi taro taron da muka yi ina jin nuwamba ne waccan shekara mun zauna mun fitar da duk ayyukan da muka san sun yi da wanda aka bayyana da wanda ba a bayyana ba duk mun sani kuma mun faɗi me yasa ba su taimaka muku kuma sun ƙara buɗe kofar nan kun shiga ba da aka rufe a'a to su su nawa ne da za su buɗe kofa kofa ce ba ku goma sun danne ta wata mace ɗaya ce a gefe ta ina za ta iya buɗe ta amma babban taimakon da suka yi mana duk wannan gwagwarmayar tafiyar da muke duk taron da muke sun zo sun gaya mana matsatsalinmu sun gaya mana abin da suke mana hango hange sun gaya mana tuntuɓin da za mu ci gaba duk matsaltsalin da suke kan titi da yadda suka hau suka shallake suka kai ta da kyar duk babu wanda ba mu sani ba. Hajiya Hauwa Yakub yanzu kamar yadda na faɗa a baya eh, gwamnatoci za su kafa eh, wato za a kafa gwamnatoci eh, karan wato don tinkara wannan wato wa'adi na mulki daga nan zuwa shekara ta 2023 zancen nan na a ba mata dama ya kunshi abin da kuke cewa elective da appointive positions wato eh, mukamai waɗanda ake zaɓar mutum da kuma wanda ake naɗa shi wanda muke magana yanzu na zaɓe ne kuma ya riga ya shuɗe wanda aka sa a gaba yanzu shine na naɗawa wai ya ci gani ya kamata gwamnati a najeriya daga tarayya zuwa matakan jihohi sun da yanzu gwamnoni ne da shugaban kasa za su naɗa waɗannan mukamai ya ya kamata wato su bullo lamarin la'akari da cewa an samu koma baya a wancan janibi na maganar wato a ba mata dama a zaɓe su eh to kamar yadda kai bayani tun daga farko cewa akwai wato gurabe wanda yake na naɗi ne ko in ce zaɓe wanda mu kama a jihar kano muna da sanatoci guda uku haka ne babu ko ɗaya mace wanda dama tarihi ya nuna ɗin babu na biyu muna da jihohin arewa gabaki daya eh to za iya cewa Najeriya gabaki daya na maganar muna da sanata 109 har yanzu ba a samu ko goma ba ai ba a fara ba ita yar uwata ta ce an fara sanatoci hmm. ai magana ce ta idan ka ce kashi talatin ko talatin da biyar kana magana ya kamata a samu sanata talatin da biyar a cikin wannan gurin wanda suke mata ne to ba a samu ko goma ba saboda haka magana dai da take ita zan jaddada yawan guri yawan mata a guri shi zai kawo tasirin har su jawo wayansu matan ciki magana ce ta idan ka yanzu ka ce ka tafi majalisa sai akwai kaso kaza wanda suka yarda da wata tsari na doka tukunna za a iya hayewa a samu wannan dokar to ana da mace ɗaya ko biyu ko uku ta yaya za su samu kasan da za su jawo mata cikin wannan al'amarin babu saboda haka kullum mace a minority take na ɗaya kenan na biyu idan ka duba wato tun daga farko na yi maganar rashin fahimta me demokaradiyya a lokacin da aka fita fagen fama wato na neman gurabe kamar wannan ɗin fati tana da tasiri wato jam'iyya tana da tasiri amma a lokacin da kuma allah ya baka shugabanci to ka saka wata hula da wani logo din fatinka ko kuma babban riga da logo din fatinka kuma bai tashi ba duk wani wanda yake cikin wata jam'iyya naka ne kuma adalci ɗaya za ka yi masa da shi wanda ya fito daga wata jam'iyya da kuma wanda bai fito daga jam'iyyar ka ba to kaga a inda ake sakan layi kenan a cikin najeriya saboda ni na gani eyewitness ce ga wanda aka zaɓa na shugaba kuma amma bayan zaɓe bayan an kana kan kujerar nan kuma kana saka kuma babbar riga da zancen jam'iyyarka kaga ka nuna wa mutane kai shugaban jam'iyyarka ne kai ba za ka tafi da kowa ba kaga zancen ya tafi da mace ko namiji ma bai tashi ba shi da dan fatinsa zai tafi na ɗaya kenan na biyu a harsashe a cikin najeriya yanzu na yi karatu a cikin eh, jarida wanda take ta yanar gizo-gizo na cewa akwai batun cewa mata ba wai zancen mata ba na ɗan da za a yi a tarayya za a zaɓi 'yan jam'iyya mai cici to sai na yi wa na tambaya ina ƙuri'unmu da muka jefa aka samu aka ci wannan kujerar sun tashi basu da tasiri kenan. Nan kuma za mu dasa aya a yau sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Kuma masu saurare kuna iya ba da gudunmawa ga shirin. Tambayar ita ce yana yiwuwa a cika alkawalin ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na madafun shugabanci a Najeriya? Sai a nufi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin gasar filu ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaicen jiya laraba shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da sarauniyar Ingil Elizabeth a birnin port Portmouth da ke kudancin Birtaniya domin bikin cika shekaru saba'in da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar Turai suka yi taron dangi suka kuma samu nasara kan sojojin Nazi. Sauran shugabannin duniya sun haɗu da su ciki har da Firaministan Birtaniya Theresa May da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da Firaministan Canada Justin Trudeau waɗanda baki ɗin suka ba matasan sojojin da suke cikin tarihi kan babban harin da aka taɓa kaiwa inda jiragen ruwa dubu bakwai da jirgin daukan jirage suka bi ta har mashigin ruwan wa mashigin tekun kasashen turai suka fuskanci dakarun jamus wasu mata biyu 'yan kasar amurka da ake zargin su da shiga kungiyar is suna kan hanyar komawa amurka tare da 'ya'yansu mai magana da yawon gwamnatin kurdawa arewa maso gabashin siriya kamal akif ya faɗa murya amurka cewa matan da 'yayansu shida an miƙa wa amurka jiya laraba a birnin ain isa jiya laraba shugaban amurka donald trump ya ce ana samun ci gaba a tattaunawar da amurka take da mexico kan bakin haure amma bai kai yadda ya kamata ba da yammacin jiya ne trump ya kafe a shafinsa na twitter daga birnin port mouse na ingila cewar kasar mexico da 'yan majalisar jam'iyyar democrat sun ki amincewa da samar da kuduri kan bakin haure mayakan kungiyar is sun kai hari kan wani shinge da da wato da 'yan sanda ke duba awa ban hawa a arewacin birnin sinai na kasar masar yan mintuna kafin a fara sallar idi a wata sanarwa da ma'aikata harkokin cikin gida ta masar ta fitar ta ce an kashe 'yan sanda goma hada da maharan su biyar Kafofin ya labaran kasar Australia da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna rashin jin daɗin su bayan da 'yan sanda suka afka ofishin kamfanin ya labaran ƙasar kan zargin cewa yana shirin yaɗa wasu bayanan sirri. Harin da aka yi jiya laraba a babban ofishin kamfanin ya labarai na gwamnati da gwamnati ke ɗaukar su a birnin Sydney na zuwa ne kwana guda bayan da 'yan sanda suka mamaye gidan babban editan jaridar The Sunday Telegraph. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Sarfila hashin Gubar da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Daula Salim nake cewa ma'assalam. así